bayan makonni hudu da ficewarsa daga gwamnati a jamhuriyar Nijar da kuma ficewar jam'iyyarsa daga gungun jam'iyyun da ke mulki a wannan kasar. Alhaji Ibrahim ya kuma shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa soma zagayawa a cikin kasar wanda a garin birnin kwanni ya ce magoya bayansa. Kuna tune yau da sati uku ko sati hudu da ya wuce MPN kishin kasa mun ba da sanarwa ta cewa mun huta da wannan gwamnati mun shiga adawa mu ne muka yi niyya bayan mun yi shekara guda a sirance muna kokowa muna cewa ana so a cikin ƙasa ga a kawo wani tsari da zai kawo fitina mun yi shekara muna cewa mutane sun sami iko amma suna so su kawo wasu ka'idodin zaɓe wanda ba mu taɓa ganin su ba a Nijar wanda ba mu gade su ba. Nijar abinda muka gada lokacin zaɓe shine jami'oyin ƙasar Nijar. su zamna su shawara su ce ga ka'idodi ga yadda za mu gudanar da zaɓe ta a san wanda ya nasara kuma shi yasa Nijar tun conference national a koda yaushe muka yi zaɓe wanda aka kada sai ya ɗaga hannun wanda ya kada saboda ya gani ya shaida ya tabbata gaskiya ce amma wannan ka'idodin wanda suka zama sulhu ne da yardan mutane a ƙasar Nijar wanda muka gada shekaru da shekaru an canza su an sake su wannan matakin da jam'iyyarsa ta ɗauka a cewar shi Alhaji Ibrahim Yakuba ya biyo bayan shekara guda suna nazari a sirance shi yasa yau da shekara guda muka yi takarda muka ce muna jawo hankali ana so a kawo canji ana so a kawo sauyi cikin tsarin zaɓe kuma wannan sauyin bai da wani umarni tun da mutane ba su yarda ba duk abinda ba zai ƙara yarda ba tsakanin 'yan siyasa duk abin da ba zai ƙara ɗan Nijar shi da shi ya yarda cikin tsarin zaɓe ba muka ce bai da umarni abin da aka yi da kowa aka fara tahiya da kowa sai aka je gaba sai aka rike mutane yan kalilan sai wannan kungiyar zaɓe ta zama ta farti guda ma shi kaɗai shi da kanshi Nijar ba a taɓa shi ba kuma na tabbata ba za a yi shi ba. Sai dai waɗannan kalaman ba su wa jam'iyyar rake mulki a jamhuriyar ta Nijar daɗi ba kamar da Alhaji Umaru na mai saje ɗan majalisar wakilai a da'irar birnin Kwali a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Nijar ke cewa. Mu je Nijar da hankalinmu, eh da hankalinmu kuma yau siyasa yana ganin wajen shekara 27 muka siyasa ƙasar da. Duk wani mutum mai tuwa shi 'yan tuma mai shi shi karanto wata wata dabarta ko in ya shiga gwamnati da wata manufa ya ga manufan nan bai samu ba shi komo shi na faɗin wasu abubuwa na shirme na sanin bai san abin da zai haɗi ba shi in ya sa abin da zai haɗi bai sa abin da za a faɗa mai ba eh shi wannan kundin da an ka kai shi ai majalisa an ka kai shi kuma tare da su da dubitocin su an ka kada ƙuri'a shin duk lokacin nan bai su san na tarayya na ba sai yanzu ƙarya ta ta dan siyasa wata manoha ta gari su sun yi tahiya Allah ya tuna su yanzu ba su san abin da za su karanta ba wai yanzu wanga dumi da shike kamar wai ganin na shike irin wanga dumuwa cikin ƙasa shi na zai sa tarayya ta kashe makai wannan lamarin ya kawo sauyin dangantaka Ka tsakanin NDS tarayya da ta NPN kishin ƙasa ta tsohon ministan harkokin waje Alhaji Ibrahim Yakuba wadda ta rungumi adawa a halin yanzu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.